sami in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya mai Da rashin tayi akan bar arha jama'a barkamu da sake saduwa a wannan filin. Nisa Garba ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin tayi. yau za mu kawo ƙarshen firar tamu da bakon namu alhaji sabiu bako inda ya zana abubuwan da ya kamata gwamnati ta tanada idan har ana son haɓaka tattalin arzikin ƙasar najeriya ga yadda muka ci gaba mutane suna zuwa amma dai galibin mutanen sun fi son su yi trading tunda trading ake a kano na kanan dai a gaskiya kwanakin baya an ba mutane kusan ɗari biyar kuma ah, suna nan ana nan ana kan yi na kano gaskiya na kano dai ba za a ce wani babba ba ne zai je karɓi wannan kuɗi duk wanda yake da masana'anta za ka yi ruwan eh, fiye wata ne za ka yi ah, ɗan ah, wajen kaji ne za ka yi wani masana'antar abincin kaji irin dai ƙananan masana'anta eh. za ka yi bulo ne duk gwamnatin kano ka yarda da cewar ka je ka kai takardunka a ga wajen da kake yi a tabbatar da cewa kana da sana'a kuma wajen nan yana nan na tabbatar da cewa suna bawa mutane daga miliyan ɗaya zuwa miliyan goma idan kuma kana da ma'aikata kana da kamfani limited liability za su baka daga miliyan goma zuwa miliyan hamsin wannan na kano na sani ina fata sauran jihohin na arewa za su bi wannan misali na kano domin idan idan sun bi zai taimaki ƙasarsu musamman a arewa to muna batun muna batun tattalin arziki alhaji arewa an ce tana baya ko kuma dai ko mashashara take koya dai tattalin arziki dai ba kamar da yake ba ne a hmm. kudu to wannan ya zama kalubale ga mutanenmu na arewa wane kira za ka yi ma kowa da kowa a tashi to kira dai shi ne kamar yadda akwai wannan waje da aka gina na kano a dubai remold akwai janar eh, danjuma ina ɗaya daga cikin wanda ya ba da kuɗi ishe lalle a zo a kafa a investin saboda haka ina kiran manya-manyan masu arzikinmu ba wai sai 'yan kasuwa ba masu arzikin nan najeriya idan ka aiki ka gama to galiban dai wannan mutane su ne suke tara kuɗi kuma kuɗin nan ba a san me suke da su ba saboda haka ni kira na shine irin wannan misali da dan juma janar dan juma yayi ya kamata manya-manyan mutanen su ma su yi irin wannan misali duk abin da Allah ya sa ya zo hannunka to ka yi kokari mutane su amfana ka investin ɗinsu a ka. a mahaifarka domin al'umma su amfana kuma a ci gaba da yi maka addu'a abin ta kowane hali ka tara shi wataƙila Allah ya dube ka ya ga taimakon da ka yi kai ma ya taimaka wa zuriyarka saboda haka yana da kyau mutanenmu na arewa a taimaka a ga an farfado da arewa nan gaba ɗaya gaba ɗayan mu mun sani akwai masu arziki wanda Allah ya musu taimako ba 'yan kasuwa ba kawai 'yan kasuwa an kace watan ga su za da hannu kace aliku aliko dangote yana bakin kokarinsa shi ma ya zo ya kawo kudi an kafa wannan kananan bankuna ya kawo kudi ya ce a taimaka wannan mata wanda gwamnan kano yake ba su kaji da 'yan kudi ya kawo kudi ya kafa abubuwa da yawa to irin wannan koyi muke roƙon mu masu arziki manya-manyan wanda Allah ya sa suka ta samu kuɗi su fito da su su zo su taimaka wa mu su taimaka al'umman ba sai ka zo ka ba wa wani mutum ba in ka kafa wani abu na arziki wanda mutane za su amfana to kamar ka iya ba kuɗin ka ba mutane ne saboda kafa abubuwa na arziki yadda za a farfado da arzikin kasanmu to shine yake da muhimmanci da wannan hali da muke ganin kanmu kuma babu abin da za mu sai mu ta addu'a wannan hali da muka tsinci kanmu mu 'yan arewa na rashin security na rashin kwanciyar hankali wanda duk ya tabar da harkokin kasuwancin masu yanzu Allah ya taimake mu suke farfaɗo wato ba abin da za mu sai addu'a Allah ya samu ga ƙarshen abin lafiya zaɓe da za mu yi Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari Allah ka kiya mu daga dukkanin kuskure. Amin. Mu da kuke wannan harkoki Allah ya taimaka mu. To amin. Eh, abu na ƙarshe idan ka duba fannin tattalin arziki saya da sayarwa na da kyau amma kuma baya gina ƙasa mm. abinda ya gina ƙasa shine sarrafa kayayyaki sannan 'yan kasuwa su sayar to idan kullum muna shigo da kayan daga waje ba ma sarrafa a cikin gida yaya ƙasar za ta ɗore tattalin arzikin zai ɗore ya ginu eh, dama ai ita ƙasa duk tana ginuwa ne tare da ma'aikatu amma ma'aikatan nan suna yiwa ne tare da watan eh, abin da ake ce uh, operating environment din watan yadda za ka sami damar yin abubuwan duk da za ku yi ku yi cikin sauki eh. misali kana da wutar da za ka yi domin kamar yanzu ne muke misali da gwamnan kano ce zai kawo wuta idan bai kawo wutan nan ba duk wata kwalabar ruwa misali ko kwalabar wani abu da za ka yi a kasar ka idan ka je ka kawo ta a cana to ba za ka iya kwamfitin ba da ta cana saboda su suna da ruwa suna da subsidy kullum ƙasar su suna ba su um, taimako gwamnatin ƙasar za su ɗauki kayan gwamnatin ƙasar suna ba su taimako idan za su yi abu a ƙasar su suna ba su taimako idan za su yi abin da suka yi za su fitar da shi to duka mu nan babu wutar ba taimakon ka kafa masana'antar ba taimakon ko za ka fitar da shi eh, sai kawai a baka kai kaɗai saboda haka wannan abin da muke kira shine gwamnati taimaka taimaka al'umma yadda ma'aikacin za su taso musamman kano nan da aka sanci da kasuwanci da ciniki wanda duk al'umma kanan suke zuwa tun daga caji kamaru niger central africa duk kano ake zuwa a sai kaya amma ya zama kayan nan ba ma yin sa sai dai an kama na musayar wannan abin takaici ne kwarai da gaske kuma wannan ba zai samu dama ba mu ban bai 'ya'yanmu da cikokinmu Allah ya taimaka a kawo yadda za a sami damar da za a rinka sarrafa wani abubuwa misali mutum ya zo ya ce zai sarrafa abubuwa in aka baka kai kadai da kai kanka yanzu kamar khalifa isa karabi ya kafa kamfani na yin shinkafa amma shinkafan nan kullum akwai abubuwa da za a ce kaza za a yi kaza za a yi duk da shekarun nasa da girman da nasa ya kuma tashi ya kafa kamfani na yin shinkafa amma aka zo aka sa duti din aka rage da aka mai da ita abubuwa dai da yawa wanda za su hana mutum jin daɗin watan yin wannan abubuwa dole sai an cire su daga cin harkokin da ake ci wato kaman kaman excise duty na gida kamar da eh, custom ta duty misali da eh. aka zo aka eh, in muka da ba da aka zo aka ce an hana shigo da shinkafa an sa mata duty kaza kaza kaza sai mutane gaba daya kuma makota aka rinka shigo da ita kuma babu ba za ka rasa shinkafa ba abin za ka rasa yanzu kuma da aka zo aka ce za a cire sai kuma aka cire yadda shi ko mai ma'aikatar da yake yi a najeriya shi kuma zai iya amfana ba saboda haka kullum ba a calculating din abubuwa ba a lissafa kawai su gwamnati tana zaune sai kawai ta yi abin da take so ba tare ta tuntubi 'yan kasuwa wanda suke cin harka ba saboda haka yana da kyau ma'aikatar ciniki eh. lokacin za ta kafa wata doka ko take neman wata shawara mutane suna harkokin nan to a tuntubi mutanen a nemi shawararsu a gaya za a yi ƙasar ta ci gaba yanzu abin da aka yi a kan siminti ya abu ne mai kyau tunda yanzu simintin nan a ƙasar mu ake yi sai dai mu aika sai dai mu tura shi waje amma dai ba a kawo shi daga waje ba ya wadata ko haka shinkafan ma an ya wadata ya wadata haka ma kuma shinkafar ita ma an an yi dokar da za ta taimaki yan kasuwar su ci gaba da yi a nan din ba tare da an ka musu ba watan illar da za ta sa suna neman ma su rinka a kan harkar ba ita ma sai ka sai mu rinka fitar da ita watan ba za a kawo ta haka duk abubuwan da suke najeriya haka za a yi su haka ma na textile din nan gwamnatin ta sa kanta za ta iya yi sa doka ba tare ta hana su kawowa ba ana kawowa ana yi ana kawo har a kai lokacin da za a ce gaba daya ka kuma kawowa daga wajen to shine dai shawara ta daga to jama'a karshen firar tamu kenan sai mako mai zuwa idan mahalicinmu ya yarda ku je mu ɗauke da wani shirin a madadin bakon namu alhaji sabiu bako da julie gresham wadda ta shirya mana sauti ne salo garba ke cewa ku huta lafiya. ba za ƙarfi kuɗin ka in kuma ka tashi kashewa to ka kashe su ta hanya mai kyau.